وتولوا

ولما أراد

a Thank you. لا

وسموه عن الإمام ثم تاب الله عليهم كما لا يسوى كما تعمل ثم أمسك الكتاب والتفسير وأمسك الكتاب والتفسير الثاني من الكريم وأحسن التفسير للأنبياء ولم يكن أحسن ولا أحسن الله لما أحسن الله من الكتاب Ya Rabbi, kami mohon amal, kami mohon doa, kami percaya, kami percaya, kami عليه السلام الله عليه وسلم العقيدة والعقيدة اليعقوبية وغيرها ومن تلك لا شيء إلا وحده إلا عمل هذا الحكم الأول والمكشف له من وقد تكلم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى يرجع من الملك وعلى سواء من المسلمين قال إن الله تعالى لا يعلم أي أحد

inda ne ba na a yi lalle a yi nuna a ta kama an yi a wanda ya haɗa sauraron mani da da da yi da yi da da الكلمة التي فقد ذات ما يتبين ولاية بين الله وكبرى وزاع نصبك لأن الأرض إلى الله ومن أرضى وحشيني الله واليد إلى ومن أتاش ما أنا والروح إلى ومن أعرف ما أنا والكل إلى ومن أعرف ما أنا

فكتب على شيء كتب لا يقتلن الذين كفروا والناس يشهدون أي كبروا على الكفر سورة القدر في كتابه منهم يجب أقامنا لما أقامنا من الشهيدين وهو الناس من أقامه لأنه ما أدور الإنسان لم يعرفوا إلا أن يكون أفلا يكون أفلا يكون

mana da ya ga kuma ya to da bamu da ثم ذكر حديث الوصية فما جاء من بيان انها رسول الله وقال في الله سبحانه وتعالى ما المسيح ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه وانظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر النار يوبقون إلا رسول الله في مكتوب قد خلقنا قبل الرسول من بني حقيقة أمة الجبال wato manzanni sun zo gabanin ne ba shi kadai ne ba zo zo kuma abin da mai abin da shi ma abin da annabi isa ya mutu shi ma zai wuce ba ruwa ya shi ma zai wuce musulun kuma wasu kuma walaita bai ilahin ba allah ba ne ta kama za a makamawar da shi ba allah ba ne kuma shi ma za a waye gari ba musu wa wanda wasu hakika kuma uwa ne hakika ce ba Allah da su ba da gada su ta ta mutu ba ga gada ta ba da an yi za ba a mata ba wanda ba ta yi ta haya kula da ta'am da annabi isa da uwa ne sun yi suna ci yi. to Allah ko ai zai ci abinci saboda haka annabi isa ba Allah uwa ne ba Allah ba dukkan su ta haya kula da sun karanta suna ta abinci kare shi da masu mawani suna nasu na mutane halka ina su a abin da alhaya wato kamar sauran mutane suna ci ga abubuwa a abin da alhaya halashi ga abin da tattakar da wanda take a wanda take abin da ci mana ta'ar da abin ومن كان كذلك لا يكون إلى شك وأن أعتقد وإذا معنا لتسليم كبر إلى أن أعمل أكثر مركب وأن ودعم وكما أن أعمل وما يشاء من الظلم إلى أن الله إلى الظلم وقال تكاشي ألا تظلم فإشاء بيت في تكاشي وانظر المتعجب وحكم له كلمة ما يكون سيد kaifan kwaikin da mu aya ta alawa da alamiyya ya kuma ba da kyau daga yadda muka musu bayanin ayoyin wani da Allah ya ja shi bayan da an kuma sun ma su da ni ba Allah ya yi kuma da ka ake karkata da su a yi sa kuma ana da shi da su da gaskiya a kira mu da hajji na kuma da yau da a mara ala annabi na annabi da sun Allah ya kuma ci annabi

umarni Allah ya yi shi Allah ne ke yi kuma mutane da su ba ya da da ya

والمرء بحاله لا يأخذ ولا يأخذ ولا يدعى الإنسان يا رسول الله والله هو سبحانه وتعالى أقوالهم وقولهم على عليكم وعلى الذين أقوالهم الآمنة والإكرام والإنكار والذين تعبدون يا الله يا رسول الله في مقام أنت كتاب من إيمان Allah ولا تتبعوا أعواء قوم تبتلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل wato tsaya a cikin shari'a a cikin wato tsaya a wajen da abin da shari'a ta umarci ya ku cikin yin ba a cikin addini ba ku kada ku yi kuri gare da hajji wato tubara gaskiya ku tsora a ɗaukar mutane kuna bashi da wannan kada ku rana da haka da da hamsa da rubin sa فقلنا أن نكتب على الكفر أو قلنا أيضا هو أمرنا بالكفر لم نكاشف درجة أو ترفعوه للقوم أحد فوق وكفر أو تكاشف معه ولا تتبعوا أهواءهم وتكفر ما يوم منك أن تكون الصلاة وأن كل أمير كل يقولون لهم لا نقول ووعدنا أخلاق رسول الله وهذا الوجود ضلال ما أنت وأن في أعداد النبي أكيد في أعداد الإنسان في أكيد في أن يجد وأن الله دلالة ما أنت من الأشياء وأمر تداعى كما أشياء عند أمر الوجود وعدد كثيرا فقد وإن المتعلم المنتقل كما وعدد كثيرا من الناس تقدم متعلم

ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون على لسان داود ثم أن أنا أريد داود لأنها داود في kofar samun tsakanin wato ba lokacin da abubuwan da suka yi yawa sai a nan da yawon da ya wuce yin yadda a yi da zai musu albarka wani da shi kira da sai an shafi da sun tafi gari da sabar da ya yi sabar da ba wakila ba ma saba a yana ko kuma an ce sun da mutum a aina allazina a yawon da ya yi kada wani ne sai ka iya kara da rana sha'anin farar tsira daga baya an ba su jima su yi wasu da suke yanzu kuma su yi ba da jima a kan tsira wanda ba a yi kullum zai ba sai aka ba su a gaba kuma suka yi suka yi ba wasu inda su ya aka ba sai allah ya ya ya ya haɗa su da shi a kan tsira wanda ya la'ani wa isa da maryam kuma isa da maryam ya ce allah ya la'ani ya hamda alaihi a nan ya yi kuma ba a zuwa a mun da a najeriya a ya yi kuma a alaihi wato shi a nan da dawo da ya yi musu a zuwa a nan ya yi da kuma to a kwana a zai sun da kuma taruwa wani da yawa sai sun ka ta ma a abin da a nan ta baya wato bayan

عليه أمره لعل يشاهد ويستعمل بها يمشي يدل عليه لعل يميز وينسو عليه شيخ عليه يدعو عليه وعلى كتاب وعلى كتاب فعلوا لا يتناول لا يتناول عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون haka ba a so ba a tashi su game da wani aiki mara kyau ba a cikin wanda suka aikata har yi abin da an ma'awa da yin zuwa su a ne ba wani wanda kawa da kowa ne a cewa da kanka kuma aiki ta aiki da mara da bin sama ta nuna masu ɗaya ya yi ba mai kirkir da an sani da yin da kan na aiki ta su aiki da abin da wanda ya sa a da yi da yi na ma'ara wannan aiki na sai kai ba ka wa wani magana ta ga yana aiki da ba ka ga shi ko ba da ba a wannan aiki ne da shi saboda haka yi kun ga abin magana ta yi magana kun ga abin magana ya yi zuwa abin da a cikin shi ba ka ga wurin wurin da ya kamata ta yi magana na abin da a wurin da ya kamata ka wani na wanda ya kamata magana. sai yadda ya wani magana magana shi da shi magana ba da da kowa da mutane da aka yi rafe tsira فبات ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم أن وبالعذاب هم خالدون. كانوا كانوا كرامة tara ta kira da kana ganin da yawa ya halin da sun ce musulmi na amma dan matsala ta taso ne kawai da wani na kawai sai da sun bar yan sun koma ne da kare suna cikin من المشركين المشركين وغير المشركين وولاد الدين الإسلام نسنا إلى مرأة دين المسلمين كما قال سنتي المسلمين أما عند المدلة أسلام da كغير bayan ka ba ka iya suka da wannan shi ya kawo na saboda haka zo a wannan mutum ya aka ce bangare na wayan ga musulmi na wayan ga ba musulmi na matsayin ka na musulmi gobe bayan inda gaskiya ka kan musuluncin nasa to gobe bayan musulmi don na abin da ka yi da mutane inda gaskiya ka ku lura da wannan wacewa ne ba ku ba na kuma ba da kuɗi shi Allah kuɗi ƙarewa su kai a ba ka kuɗi su kare ko kula su ka hannun ka a wala da ka kuka saboda ka ji Allah ba Allah ya kare ka ji da ba Allah ya kare da bin da ba ka da ba na ba lalle kun da abin da ranar da ka gabatar muna amalin aiki jama'a abin jama'a ne da makomar wato a mutu da lahon wanda wannan aiki na ya wajen da ya kai su an da suka nama a mai Allah ya yi su wa bila adamu wa hali ne ko sai azaba su da su wa Allah ya kai mu Allah ya yi walau kanu walau kanu

wa ma إليكم ilayhi imani da abin da aka صلى da muhammadu وسلم من wasallam masaba kuma a wani ayyuka gaskiya ga wasu da ka ga wasu saboda ka da a wasu kawai cewa musulmi na da baki na da tun da matsala ta taso tsakanin musulmi da kafirai amma sun ka goyi bayan kafirai Allah ya ce wallahi ba mu da yana inda mu ne na fa walau ba da inda suna imani da Allah wanda shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta ilayhi qur'ani da musulunci da aka zo da shi yayi gaskiya inda suna imani da wannan fa amma ta kuma mamaya da wasu ka da nan hawaya ولكن كثيرا من الظالمين من يوم من يوم الله كان قال إن على الإيمان كنت الإيمان وعقل وعلما وعقل الكريم كفر بالإيمان الذين ما قالوا أنت أشرك في الولد والكتاب الحمد والسلام وما وصف التحديد بذلك أن تكلم عن يقول القول والقول إلى أكثر من أن تكلم عن الإيمان ولولا آية من ولو كانوا يؤمنون بالله inda ake suna imani da Allah imani da ya wanda ne da ake suna imani da annabi wa ma unzila ilayhi da ake suna imani da abin da aka san maka da shi Allah ya kuma saba zuwa a wata da wani suka yi wani saboda ka duk wanda ka ga irin wannan ko da ne ne ka tasowa a cikin kasa in ka ga mutum ya ba mutum ya uwa ne ya kuma wani kare wato Allah ya faɗa maka shi kamin da yau Allah ya kuma ba ku duniya Allah ya faɗa wala kin ne ku kira mun ba sai dai wani yawan da ku sai Allah ya kada kuma warka ta bayyana ku ta bayyana ku ba da Allah ya kuma ta ta ni ka dai dan duk wani da shi da adawa wannan da adawa wannan da وعلم ان يوجه ثم ان ادرى لعل الغرق من كان لا تدع in ya yi su ba yana da sauran gaskiya da shi ma da kuma قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا ذلك بأننا قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الله يا جلة الجنة والله لا تسألوا يا محمد أو المكان تكون أقول المكان والله لا تسألوا أشهد أن لا إله إلا الله وإن كنت قوة عداوة مستند للذين آمنوا لما في إيمانهم لأن يهود yahudawa wallafi na shirku da kuma wanda suka shirka za ka samu da yahudawa da mashirkai sun kowa dawa da In saboda ruwa a shirku wanda suka dole da shirka suna arabi da hali na da kai yadda za a wani kokarin saboda kazocin siyasa ko wani wajen alaihi jari وأنه متساويان يعني في السيف سوى من اليهود لنكار في اتباع الهواء من شرع الله تذكر من شرع الله وتموجه كن كثيرا ولا تتجلى أقربهم وتكفهم والله za ka samu wa'anda sun da kowa kuma kusa ga mutane mawaƙasan da su biyayya da ya zargi na amuru ga masu imani su ne azali na ƙarar suna da tsara suna ran sun da ke nuna tsara wa'anda sun da ke da tsara sun yi da tsari da ai an taru ina da suka ce mace mata a cikin Allah wawa su da la'ada a cikin da suna son masu gaskiya wa gada ba ku da ma tashin masu ayyaci mazhabu da yahudu mazhabu da yahudawa annahu annahu yajibu alaihim islamu sharri wal asr su yahudawa da mazhabu ya zama wajibi su kan da da wato ya yahudu ba duk wanda ya sa a musulmi na ga aiki da ya halitta a cikin a aiki mai kaya shi a da addini wa mazhabar nasara ita kuma na nasara wato annal aka haramun cutarwa kowa cikin mutane haramun na mazhabar nasara kun ga ba a da kuma farkon bayan da duk wannan kenan bambanci ya tsakanin yuda da tsara a kan waɗanda suka yi imani wakila kuma an yi inna da yahuda makasun sunan da ya fi shari lalle yahuda an kete su da faɗayi mai tsanani wato allah ya sa mai yahuda faɗayi mai tsanani wa lalar da ya sa da kai mashi wa man ka kadalika duk wanda Allah ya kira mu fadayin shugabanci fadayi mai tsanani kana shahidul adawa da gairi ya zama tsananin adawa da duk wanda Allah ya kira mu shugabanci da za ka yi shi ko akwai adawa a cikin tsakanin jama'a idan kuka yi jama'a za ku ga hannun na abubuwa da kungiyoyin addini da sauran duk wanda Allah ya kira mu shugabanci farai za ka yi suna da muguwar adawa ga wanda ya kama wa amman da tsara amma sun da tsara ba su shugabanci wa ina wa ina ruhi yin manuwa a wurin ma'anar duniya wanda za a cikin su akwai wanda ya saura kai daga jin daɗin duniya mawarida an duniya ya kawai kai da duniya wani zafi a cikin dalilta wata kaka dalabar ya ta ya mata da shugabanci kuma kuma cikin da tsara nan na aka samu wayan daga koma a rayun kowa da riba su kowa balle da mutane balle su ci gaba da to wa makara ka da da ruwa da a da ilmu da da a kan bai ba su da ruwa da Allah ya ce da sun sun gaba su da zuciya ne wannan ba ya amma wanda duk Allah ya kaddara da sun sun gaba su ko ba yana ko ba yana Allah ya kare wala ya ne wanda kuma ya da shugabanci ko bai ya hada da kowa wala ya hadi ne ke ya bale kuma ayyana a kalimi ne da baya da kuma ya yi shi da daga da aiki wajen da duniya wala hada ka da alaka Allah ta alaka ذلك أول أي كل مؤثر من المؤمنين مسلسل يجب أن يكون aka أبدا da annan yin aiki saboda da annan da cikin na dan cikin su akwai malamai ko da ma waro ba na akwai masu da ba da kuma ba wa na wanda ya ke da na annan a a ne ku ba da kuma su ba su ke man ku a ne ku ba da ke ba su da man ku da su ta da ya yana wa suna karba to kama da ya ke da ya ku da wannan cikin na wato ruwan da aka zalika da hannun yin na roba na wa'amman na suka nuna a nufi ba da kai kama ta takadu da yanzu ba su yin girman kai da kan gaskiya kamar wanda ya fi dawa su da girman kai wadda umiyuna da umiyai a cikin halin don kun gani ko yanzu misali ga wanda ke gara ne ba shi wanda a jari ba ɗaya da wanda a mara ne ba yanzu jahili idan ya zo yana karanta da mutane ya an karanta idan bai ba da an da sai ya gaji yawa saboda haka ko da gaskiya ko da rashin gaskiya sai ya ba da an da ya auku da ya yi da don ta ajiya gaba shi ne a cikin da sani ba duk daga gani dai an kace ba ka sani ba a kan ba amma malik wanda amma ba ya jin kunya a cikin a tambaye shi ba sani ba don ya karanta ya ga hannun da gida muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ce mata sa'a yau da ma ba ta yake mana da zuwa alhaji a alamin da ta kai ba ka sani ba kan san ne da to ni da ka tambaya ba ni ka sani ma'anar ka ba sani da tun da dama ba ka sani ba kun yi wa ba sani mai gida ya ce to kun ga da shi ne ka haka ne jahili sai ya zo ya ko kowace tambaya da Allah dukkan mai da aka kano mugu ya ba da saboda jari ne a albarka saboda haka su waɗannan mutane suna girman ka a yahudu wani wani nuna shaha da rahama ta Allah da jirgin suna yi ka da sunorin kuma da ka ka ya wata mana da ka kara mana imani da kara mana da da kara da ba da kada su mana da kuma da albarka al-Qur'ani Allah ka zauna tana shirya da